bayan da an kirkiro ta ne domin Najeriya muna da arzikin da ya kamata ma za mu iya ciyar da Afirka amma wasu 'yan kalilan su suka taushe dukiyan suka danna mutane da goyon bayan miyagun malamai to yanzu da muke ji bayan abin da yake ta bayyana na satan kuɗi da ake ta yi wannan kuma sai ka ji an ce wani ya sace trillions sai ka ji ba wani bayani ko a ce an karɓo kuɗi ina kuɗin suke bayan da zai sani to ya ce ya sa hannu na tsaro da faransa da amerika da ingila da german za su su taimakawa Najeriya wai tsaro har ma kamar da muke ji ko jiya ne ko shekarun jiya ne jirgin faransa ya zo da sojoji ya zo Najeriya ya zo gaban tekun Najeriya ya kuma gayyato wani kamfanin mai aramco amma ba a kawo shi arewa ba sai a kai shi can kudu a lagos aka kai shi Ko can a gyara musu masana'antocinsu nunan kuma maiduguri ne ainihin leda ne zamfara ne katsina ne sakwata ne shi nan sai abin da ya kasance sannan kuma ta ɗaya gefen ana shigo da abubuwa wanda za a rusa tarbiyya na matasa da al'umman ƙasar yanzu ɗarin na aka mu wannan menene sirinji to wannan alewa ne ba sirinji ba ne minti ne minti ne wannan ake siyarwa yara ake siyarwa yara su siya suna matsawa suna sha ba wanda ya san hakikanin component da yake cikin nan mafi yawan abincin da ake kawo mana a nan akwai guba shi ya sa cututtuka daban-daban ake fama da shi a rasa magunguna shi ya sa yau mutane suke mutuwa wani irin mutuwa a je asibiti ba magani da makamantansu wannan minti ne alewa ne da haka duk wanda kada ka yarda ka ya sai wannan abu kada ka yarda ka ya sai wannan abun ya zo ya sha wannan ana sayar da shi an shigo da shi ƙasar nan ba kawai da minti ba akwai wani sako ne wani tarbiyya ne da ake yi kaga yaro in ya saba shan wannan to nan gaba zai koyi shan drugs shan ƙwayoyi su koken ne su wane ne zai koya cikin sauƙi bayan in ka ga wannan ya ake da wannan ana kyamansa ne saboda an san abu ne na ƙazanta akan iya ɗaukan cuta a jikinsa ana kana ganin sa zaka ɗauka ka yanni to yanzu ka ga in yau bazu a cikin yaran mu mutanen mu to yaro yanzu ba zai ji tsoron wannan ba ko da asibiti ne in ya je gani zai ɗauka na abin sha ne zai ɗauka la Allah an yawa da wani allura yana da wani cuta zai sa bakin sa yaro ba zai ji tsoro saboda ya san a gida iyayensa suna siya mishi kuma ya je asibiti ba zai ji tsoron wannan ba kuma za a wayi gari zai shaba in ran da babu wannan a ruwan cikin za a iya ko zai iya cikin sauki zai iya shan kwayoyi da su drugs nan gaba kuma sai zama yana injectin kansa in ya so na injectin kansa to shikenan sai a canza masa tunani sai a canza masa tunani wanda ya kawo wannan yake cewa akwai yaran wani eh, wani yaro ko yara ne suka kashe iyayensu uwa da uba sai nake masa akwai bidiyon da na gani wani ya kashe ubansa aka tambaye shi me ya faru sai ce ya kai shi aljanna ne za ka to ah to kai baka son aljannan ne me yasa kai baka kashe kanka ba sai ce ai yafi son iyayensa sai zama yanzu tarbiyyar da ake wa mutane ana canza musu tunani ana raba mutane da hankulansu dama wanda ya mallaki hankalinka ka zama bawansa to yana ga ci abin da harbin na'ima da ake wa musulmi wanda hatta wanda suke ganin malamai ne ana musu wannan harbin na'ima an canza musu tunani suna wa yahuda aiki amma ba sani ba suna ɗauka wa musulunci suke wa aiki yanzu kaga wannan ya kashe babansa ya ce ya kai shi aljanna ana ta ƙoƙarin da ce ai to ai ya kai shi aljanna ne kaga kenan ba babansa. to kai fa yace a shi bicin da shi shi ba zai shi ba abin nan aka ce kasa wanda ya kashe yace ai wuta ne to kai ka zaɓo ta yace ya fifita iyayensa ne su su shiga aljanna wai abin wannan fa yaro ne fa ita gan shi kamar yana da hankalinsa amma hankalinsa ba yana cikin hankali ba ne saboda an riga an yi brainwashing ɗinsa shaye shaye nan ya canza masa tunani don wannan shaye-shayen in mutum ya zama addicted to yakan canza masa tunani shi yasa ka ga wanda yake shaye-shayen nan in ya ga tunkiya sai ya ce ya dokusa yana gaishe ta ya ɗauka gyatumansa ce ko ya je bakin sarga ya kwanta yana shaɗan ƙanshi ya me an riga an sace tunaninsa eh to kaga an ce har fitsari ma mutum fitsari in yayi kwana shida yayi sati sai mutum ya sha sai bugu duka wannan yana ga cikin hanyoyi da makiya turawa suka kawo mana yahudawa amma an duk malamai ne da su wanda ake gani su sarakuna ne da shugabanni 'yan siyasa duk wannan abin bai dame su ba su kawai shine su sace kuɗi su samu kuɗi su malaman 'yan siyasa sun saci miliyan ɗari a ɗan kawo ɗan miliyan ɗaya han 1% a ɗan basu shikenan yin wanda talaka suke ciki su ba sa ciki so da ka ba su damu duk da abin da yake gudana ba duk da wannan musiba da wannan gwamnati take jefo wa mutane wani ya cewa shi bai yana dama don ya ci a zaɓe su ba saboda ba yana cikin hayyacinsa bane tunaninsa ba tunani ne na na mai hankali cikakke ba to za a ga irinsu sai aka bar yanzu malaman musulunci ba rigingimu da cece kuce wannan ya ce yin ƙabulu wannan ya ce yin sabulu wannan ya ce sallama da wannan ya ce sallama biyu ko ko wannan ya je ƙasan iran ya zama shi'a wannan shi kenan ba shi ana yaƙan ta kowane janibi yanzu yaƙi ne ake so a kunno mana a arewa Ba daman na amurka ta ce najeriya za ta rubuce a 2015 tunda ba ta rubuce ba ta ƙirƙiro boko haram bayan boko haram kaga aka shigo da kidnapping aka shigo da banditry to yanzu ga shi ƙarfi da yaji nijar ta kori faransa amma gwamnatin najeriya ta gayyato faransa da amurka da ingila wanda mun san duk inda amurka da ingila da faransa suke to ba wani alkhairi in banna musiba da kashe-kashe da yaƙe-yaƙe mun ga abin da ya faru a sudan shekara ashirin da nawa sudan suna yaƙi da kudancin sudan har aka zo aka balle to kudancin sudan tauran da suka balle har yau din ba zaman lafiya to yanzu ana son ya zama a najeriya ma yarabawa su balle iyamurai su balle ka san idan iyamurai suka balle ba za su zauna lafiya ba da mutanen eh sausar ba inda ake inda man fetur zai zama za a yi ta rikici ne su idan ma yarda da iyamar a ce su haɗe rigima ne za a yi zaman lafiyar najeriya shine haɗuwa da arewa to su kuma arewa ba da shugabanci duniyan su ne a gabansu wanda ya kamata arewa a matsayinta na jigo ta tsaya a sami shugabanni jajirtattu yi. musulunci ya ɗaukaka arewa wanda yake ƙoƙarin ya yantar da al'umma ɗin sai ana ta baƙanta shi ana ta propaganda na ƙare shi'a ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza shekaru malam ibrahim kobe zazzaki sama da shekaru arba'in yana ƙoƙarin ya yantar da wannan al'umma ɗin amma miyagun malamai da mugayen 'yan siyasa da su iyayen gijinsu amurka da isra'ila da su ingila da faransa suna ta ingiza to wannan fa shi'a ne za a kawo shi'a kuma ba su yarda wai kafiri ne da yahudi ne zai ce maka dan uwanka musulmi da yadda da musulunci da sauransu to wannan yana ga cikin abin da ake yakan mu da arewa nan 24 shi ma yakan mu ake za ga duk yanzu kuwa jiyan nan ina zaune ake nuna mu wata ta fito budurwa ce ta fito ta yi ta yi selfie ne ko me ake cewa ta ɗauki kanta a bidiyo tana cewa fa ita ta gaji ba ta so wai ta yi azumi ba ta so ta yi azumi ko duk wanda zai fito kafin azumi a shirye take wannan ina kunya ne wani inda aka san matan musulmi ƴaƴan musulmi suna da kunya sai ake ce mu ai da irin wannan yanzu suna yi za fito sai tana nuna kanta tana tallan kanta inda ka san karuwa daga ƴar musulmi tana tallan kanta wai tana neman mijin aure su ma mazan ma su yi shafe-shafe su fito suna neman matan aure shikenan ta nan kuma sai zama an yaɗa fasadi har ma za a ga wata wanda aka kama tana ikirarin cewa ita karuwa ce irin musulma saboda abin da wannan fina-finan arewa yake ta koyarwa kuma an rasa wanda zai magana babu musulunci bayi da gata musulmi ba su da gata a wannan ƙasan gatan mu shine malam ibrahim yakubu izazzi kuma al'umma an taƙiyar ba ta fahimta an hana mutane su fahimta wannan yana ga cikin musiba da ake yaƙan mu daman akwai ka'idansu ta cewa wala tobe ku kwasi dukiyansu kada ku ba su komai ku talautar da su ku yunwatar da su kada ku ba su komai fa illam lam tasadi kuz aksara min ma idan ba ku iya ba ku hana su komai to ku ba su kaɗan ku eba da yawa to abin da kasashen turai suke za su komo sakan su karambul su malki su zama sun mamaye kasashen mu su sanya mu a irin mulkin mallaka da aka yi na da amma ba irin na bauta ba sai dai sun sace mu kuma suna su haɗa mu yaƙoƙi haɗa yaƙin ƙabila da ƙabila yaƙin addini yaƙin siyasa yaƙin ɓangaranci ko mazhaba ma yanzu a ga 'yan ahli sunna su su ma suna faɗa ɗan wannan mazhaba da ɗan wannan mazhaba ɗan ƙungiya guda ma za ga suna rigima da makamantansu amma su suna nan suna kwasan arzikin ƙasa amma abin da suke yanzu a sudan a sudan ta kudu da sudan ta arewa abinda suke yanzu a somali abinda suke a kasashen duniya daban-daban shine ma suke so su yi a gaza su mamaye gaza saboda gaza akwai gas su kori mutanen gaza daga gaza su mallaki wannan wurin su ta kwasan arziki to akwai bukatar mu farka mu fahimci wannan makirci da ake muna ko musamman mu 'yan uwa almajiran maulana sai da hafizahullah bai kamata mu zauna cikin gafala ba Allah ya mana baiwa da malami masanin zamaninsa masanin Allah masanin zamaninsa wanda Tuntun ya hango ma wannan al'umma wannan musiba da bala'i kuma an karar da ita to ya kamata almajiransa ya zama mun lokacin da zamu an karar da al'umma musiban da yake fuskantar ta Allah ta'ala ya sa mu farka kuma mu yunkura domin mu gyara abin da yake fuskantar mu mu fuskanci wannan ainihin ƙalubale sai mu zai zama Allah ta'ala zai taimake mu gyara wa sallallahu ala muhammadin wa alihi a biyu na tsahiri